ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye mu da zarar mun daura. Masu sauraro Assalamu alaikum. Yau ma mun zo muku da ci gaban ƙasaitaccen littafinmu mai suna Jalila wadda ƙwararriyar marubuciyar nan taku Ayusha Muhammad ta rubuta. Sunana Awwal Asa, ni nake karanta muku. a wannan tasha taku mai albarka mai suna Ayusha Muhammad Writer da ke dandalin YouTube. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu. Ummi ta kalle ta ta ce, Jalila gungogo kika je? Ta kalle ta sannan ta ce, e, amma ba ta asibitin, an ce dadi ya ɗauke ta. Momi ta kalli inna, inna ta kalli Jalila ta ce, ni na sa a ɗauke ta daga asibitin jalila ta kalle ta ta ce inna kika ce in na amince da auren nan za ki kula da goggo inna ta kalle ta ta ce haka ne jalila ta ce kuma inna ta yi murmushi ta ce ba dai kina tunanin wani abun muka mata ba jalila a tsorace ta kalle ta inna ta ce kin sanar ma wani a gidan nan goggo ce ta haife ki jalila jiki a sanye ta ce a'a amma inna ta ce jalila wace ce ta haife ki kallon mamaki ta mata ta ce ban gane ba inna har ya je zai shiga ɗakinsa ya ji kamar ana magana a ɗakin jalila bayan ya san ummi ta rufe ɗakin kuma ya ga ummi da amira a ƙasa hannu ya sa kamar zai buɗe ƙofar ya ji an ce tambayar ki nake sannan amsar ki nake so na ji jalila ta ce to ai inna tambayar ki gaba ɗaya na kasa fahimtar ta ban gane wane ne ya haife ni ba har ya juya zai tafi don shi mutum ne da bai damuwa da abin da bai dame shi ba ji ya yi an ce a nan muka tsaya a shirinmu da ya gabata yanzu za mu ci gaba abin da zan sanar da ke ina so ya zama amsarki a duk lokacin da aka tambaye ki daga yau kowaye ya tambaye ki mahaifiyarki ki tabbatar kin ci momi ta haife ki da sauri jalila ta kalli kofar shi ma da sauri ya kalli kofar me ke faruwa shi dai a iya saninsa bai taɓa ji inda ake sanar da ɗa mahaifiyarsa ba jalila ta ce ban gane momi ce ta haife ni ba gwaggon tawa rasuwa ta yi kome ina kuka ɓoye ta ta faɗa cikin wani yanayi mai ban tausayi wanda ya sa hassan ɗin jingina da bangon jikin ƙofar inna ta ce ko ɗaya ina dai sanar da ke ne hakan shi ne kaɗai zai sa mu taimaki mahaifiyarki mu kuma ba ta rayuwa ta gari jalila ji ta sa wata dariya mai tattare da baƙin ciki da kuka tana hawaye ta ci, a lokacin da za a min auren nan kun ce in na amince za ku kula da goggona sannan bayan na amince yanzu kun ce kuma gaba ɗaya ma in canza mahaifiyar da ta yi wahala a kai marin da aka kifa mata ne ya sa ta yi shiru inna ta ce don kin yi aure a gidan nan ne yasa kika fara tunanin yin jayayya da ni ina magana kina magana har ya sa hannu zai buɗe ƙofar saboda ransa ya ɓaci sai kuma na ga ya tsaya hannunsa na ga ya dunkule sannan ya ja baya daga jikin ƙofar cikin takaici saboda ni ne kenan saboda iyayena sun nemi aurenta ya sa har ake neman sa ta yin haka lamɓansa ya ciza sannan ya buɗe ɗakinsa ya shiga ya rufo ƙofar da ƙarfinsa na gaske wanda ya sa suka ji ƙara inna ta kalli jalila ta ce mijin naki ne jalila tana hawaye ta ɗaga kai inna ta taɓa baki a ranta ta ce hauka yake muraren irin wannan buga ƙofar haka ai kana ji ka san na marasa hankali ne mai da kallonta ta kan jalila ta ce shawara ya rage naki in har kina son ki ga mahaifiyarki ki yi abin da na saki in kuma ba kya so ki haƙura da ganinta ne wannan ya rage naki ta kalli momi ta ce tashi mu tafi don ba a daɗewa gidan surukai jalila tana kallon su suka miƙe gaba ɗaya in ban da hawaye ba abin da take yi in na ta fita daga ɗakin ta juyo ta ce ba za ki raka mu ba jalila ta kalle su yanda inna take kallanta ne ya sa ta miƙe ta fito falon tana fitowa shi ma yana fitowa daga ɗakin ya rufo ƙofa fuskar nan tasa a ɗaure kallo ɗaya ya musu ya ɗauke kansa yiye kamar bai ga mutane a gun ba. ya wuce ya sauka inna ta kalle shi sannan ta kalli jalila bayan ya sauka ta ce shi ne jalila ta ɗaga kai momi ta ce amma yana ganin mu kamar ya ga kashi inna ta ce ki mai uzuri sai kuma ta yi shiru kallon jalila ta yi ba dai sun san matsalar shi ba ai a take ta yi tunani haba ita dai ta tabbatar da wani abu daga sanda ta iso gidan nan ta tabbatar ba za su taɓa ajiye safina su ɗauke ta ba yanda take kallon momi ne ya sa inna ta ce me kike yi na ɗauka cewa ne mu je ki raka mu zubewa akan gwiwoyinta ta tana hawaye ta ce inna 'Dan allah na roƙe ki ki haƙuri zan yi komai amma Dan allah banda gurbin mahaifiyata inna ta kalli sama ta ce me kike yi hakan salon wani ya ganke ce cutar da ke muke yi jalila ta miƙe tana matsa ƙwalla inna ta ce muje haka suka sauko ƙasa tana bayansu ummi ta fito daga ɗaki ta ce har za ku tafi momi ta ce e wallahi ummi ta kalli jalila ta ce jalila ana kukan rabuwa ne jalila sun kur da kai ta yi momi ta ce ga ta nan mun bar muku amana amana abin da ya ɗarsu zuciyar jalila kenan su ba su riƙe ta amana ba shine suke ba da ita wai amana? Ummi ta ji ta ce, ai Jalila ɗiya ce a gurina, sha Allahu, yanda zan riƙe ɗan cikina haka zan riƙe ta. Inna ta ce, mun gode sosai, Allah ya bar zumunci, amma taurafa. Ummi ta ce, yana Abuja, yau dai muke sa ransa. Sannan ta kalli Jalila ta ce, ki daina kuka don Allah. Jalila ta ɗaga kai tana share hawayenta. Haka suka fita Ummi ta miƙo ma Jalila leda ta ce, Ki ba su. Jalila ta amsa ta ma Ummi godiya. Sai da suka shiga mota sannan ta miƙa wa momi ta ce, Gashi in ji Ummi. Inna ta kalle ta ta ce, Ki tabbatar kin ji abin da na faɗa miki. Jalila ba ta ce komai ba har motar su ta fita daga gidan. Wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata. Komawa cikin gida ta wucewa ɗakinta ta kawai ta zauna tana kuka. Ummi ce ta shigo ɗakin ita kanta Ummi tun jiya hankalinta ba a kwance yake ba. Ta nemi nambar Abba har ta gaji, yanzu kuwa ba ma ta shiga gaba ɗaya. Hannun Jalila ta kamo ta ce, ya isa haka nan, sha Allahu ba za ki da na sanin aurenki cikin zuri'ata ba. Hassan na cikin wani yanayi ne, sai dai ba haka Allah ya halicce shi ba. Larura ce ta faɗo mai shekarun baya da suka wuce. wanda muke addu'ar neman mai lafiya da taimakonki. Jalila ta kalli ummi, ummi ta murmushi ta ce, jiya a ƙasa kika kwana? Jalila cikin mamaki ta ce, ya aka ki, sai kuma ta yi shiru, ummi ta murmushi ta ce, ya miki magana? Jalila ta ce, uhm, amma bai fi sau hudu ba, ta ce ba laifi, don ban yi tunanin zai kula ki ba ma kwata-kwata. Shiru ta ɗanyi kafin ta ƙara riƙo hannun Jalila cikin murya mai rauni da tausayi ta ce, Jalila, ki taimake ni. Jalila ta kalle ta jiki a sanye ta ce, Jalila, ki taimake ni gun ceto Hassan daga halin da yake ciki. Jalila ta yi shiru sai kallanta da take yi. Ummi ta ce, ki yi haƙuri da duk abin da zai miki. Na tabbatar wata rana za ki yi mamakin shi. jalila ta share ƙwalla ta ce insha allahu ummi ummi ta jinjina kai cikin jin daɗi ta ce jalila na gode sosai sannan kar ki bari ya wulaƙantar da ki in ya miki ba daidai ba ki fito fili ki faɗa mai hakan ne zai sa ya saki jiki da ki jalila ta yi shiru ummi ta ce sannan ina so duk wani abu da kike so ko ya dame ki ki sanar da ni ina so mu zama ɗaya ni da ke yanda na ɗauki amira haka na ɗauke ki ke ma ina so ki ɗauke ni a matsayin mahaifiyarki kalmar mahaifiya ita ce ta sa jikinta yin sanyi a ranta ta ce Goggo, kina ina ummi ce ta miƙe sannan ta ce bari na je lokacin abincin rana ya yi. jalila ta miƙe da sauri ta ce bari in yi abincin ummi ummi ta ce a haba daga yin aure sai girki jalila ta ce don allah ki bar ni na yi ummi ta ce mu je mu yi tare to don ina tunanin abbansu yau zai dawo haka suka sauko ƙasa abin sha'awa sai dai zuciyar jalila cike take da tunani wanda take ƙoƙarin nemo wa kanta mafita abba suna shigowa garin kano ya ce ma direba ɗinsa su wuce gidansa na governor road direba ɗin ya yi mamaki don abba ya daɗe bai ko leƙa gidan ba ko ya zo ma sai dai ya yi abu minti kaɗan ya fita yau kam suna isa ya shiga ciki ya kwanta a falonsa hannunsa ya sa a saman goshinsa yana tunani mamman driver ya juya ya fita da mota yana ƙoƙarin shiga layinsu shi kuma lokacin ne hassan ya fito shi ma ganin motar abba ya sa ya ɗanyi fakin mamman ya buɗe motar da sauri ya matso jikin windo ɗin da yake zaune hassan ya zage gilas ɗinsa sannan ya kalle shi mamman ya gaishe shi bai amsa ba ya ce ina abba Mamman ya shiru kafin ya ce, Yallaɓai na gidansa na gwamnan road. Kallon mamaki ya mai ya ce, Me yake a can? Ya ce, Ban sani ba wallahi, kawai cewa ya in kai shi can. Hassan ya tada motarsa ya gaba, direct gidan ya wuce ya shiga ciki. Ƙofar falon ya yi nokin sannan ya tura ta. Abba ne kwance a kan doguwar kujera da ke falon. Shi ma abban jin motsin ƙofar ya sa ya buɗe idansa. Hassan na tsaye a jikin kofar yana kallonsa. Abba ya kalli Hassan sannan ya miƙe zaune ya ce Hassan. Hassan yana daga cikin kofar ya ce me kake a nan daga shigowarka gari. Abba ya ajiyar zuciya ya ce kawai. Hassan ya ce kawai yaya Abba za ka taho nan bayan ka san ummi dole tana jiranka. Ai tun da kake tafiya ko da ba na kula na tabbatar baka taɓa yin haka ba. Abba ya miƙe tsaye ya tako zuwa inda yake ya sa hannu ɗaya akan kafaɗarsa ya ce kaifa Hassan ya ce me, Abba ya ce, na ji wannan karan ne kaɗai na taɓa yin haka, kaifa, kana kula da taka matar? Hassan kallon mamaki ya yi fuskar shi cike da mamaki ya ce, ban gane ba, Abba ya muna maganar ummi kana zancen wata. Abba ya yi murmushi ya ce, kai namiji ne kafin ɗana, yanda ni ma nake namiji kafin na zama mahaifinka. Yanzu kam Hassan kallon zargi yama abbansa ya ce, me kake nufi Abba? Abba ya girgiza kai ya ce, ni ma ban sani ba kawai dai sanar da kai ne abin da nake ji hassan ya kalle shi bai ce komai ba kawai ya juya ya fita abba ya ce sai ka mai da ni gida ko ba ɗauka ta ka zo ka kai ma mahaifiyarka ba dama kai a rayuwarka damuwarta ita kaɗai ce abin da ka sani hassan ya kalle shi kawai sannan ya juya ya shiga motarsa zama yana tunanin kalaman abba me yake nufi faɗa suka yi da ummi shi fa a duniya ran umminsa ne kaɗai baya son ya ga ya ɓaci yana zaune sai ga abba ya buɗe motarsa ya shiga gefensa hassan bai ce komai ba ya juya suka fara tafiya su ummi na kicin ita da jalila suna aiki amira ta tafi gidan antinana kai saƙo ummi sai mamakin ƙwarewa da jalila ta yi a gun girki wanda har ya sa ta ce mata jalila na yi mamakin yadda kika iya girki a shekarunki Jalila ta yi murmushi ta ce, Ai, kullum ni nake abinci a gida, daga na safe, na rana har na dare. Ummi ta ce, Makaranta fa, Jalila ta ce, Ina zuwa. Ummi ta kalle ta cikin jin daɗi, sannan suka ci gaba. Suna cikin aiki suka ji murya Abba ya ce, Amarya da kanki? A take suka juyo, Ummi ta kalle shi cikin kulawa sannan ta taho inda yake. Jalila kuwa sun kuyar da kai ta cikin kunya. ummi ta ƙaraso inda yake ta ce sannu da zuwa murmushi ya mata ya ce yauwa sannan ta juya jalila ce ta juyo haɗa ido suka yi da hassan wanda bata ma san tare suka shigo ba sai yanzu kallanta ya yi sannan ya ɗauke idonsa daga kanta ita kuwa ƙura mai ido ta zuciyarta na raya mata me ke damun shi a haka dai gashi garau sai ta tuno abin da ya jiya ta ce da daddare kuma sai ya rikide ko in ya yi bacci alamar kamawar da ta ji ne ya sa ta yi saurin kallon tukunyar sannan ta ci gaba da girkinta shi kuwa hassan sai da ya je zai hau sama sannan ya sake juyewa ya kalle ta ya suka kare da mutanen ɗazu tsaki ya sannan ya ce me damuwata sannan ya hau sama ɗakinsa ya shiga kawai ya zauna a kan gado ummi kuwa a ɗaki ta kalli abba da ya zauna a kan kujera ta ce gajiya ko ya kalle ta ya ce a gajiye nake tilis na je gidana na gwamno in huta ɗanki ya taho da ni ta ce kamar ya ya miƙe yana ɓalle boturan jikin rigarsa yana cewa bari na yi wanka rigarsa ya cire ya shiga tole da kallo ta bishi ɗanta hassan kenan don sagir tare suka fita da amira a iya saninta hassan kuma kamar abin da wuya miƙewa ta ta fito ta nufi kicin jalila ta kalla ta ce ko za ki kai mai abincin safe ba na ji ya karya Jalila ta ce, Ummi a zahar fa, Ummi ta murmushi ta ce, haka yake, ni kaina ina mamakin yadda yake tauyewa cikinsa haƙƙinsa, kamar bai san darajarsa ba. Jalila ta yi shiru tana tunanin gwaggonta, wacce kullum take mata faɗa a kan cin abinci. Ashe ba ita kaɗai ba ce, ga mijinta ma da girmansa ana fama. Ummi ta kalle ta ta ce, Me kike tunani? Jalila ta girgiza kai sannan ta nufi sama. A hankali ta tura ƙofar sannan ta leƙo kanta. yana tsaye jikin madubi daga shi sai ɗan tawel da sauri ta mai da ƙofar ta rufe shi kuwa yana tsaye yana kallonta. tana rufewa ta ajiyar zuciya tare da dasa hannunta a kan ƙirjinta tana mai da numfashi me hakan ta ya yaƙatan namiji zai hau cire kaya haka ƙara tura ƙofar ta tana tunanin ai dole ya sa rigarsa tunda dai ya ga tana neman shigowa gani ta ba kowa a ɗakin baki ta taɓe sannan ta shiga ciki tana cewa dole ai ji kunya ya shige toilet motsi ta ji a bayanta ta juya da sauri bayanta yanda yake ɗazu haka yake yana neman abu a cikin durowa idanu ta zaro sannan ta sa hannu ta rufe idanunta da sauri sheba zai ɗauka yana ganinta ya ɗauko ya zo ya wuce kamar bai san da mutum a gumba toilet ya buɗe ya shiga jin ƙarar rufe ƙofa ya sa ta buɗe idanta a hankali sannan ta ƙara sakin ajiyar zuciya tana cewa wo kamar bai ganni ba kallon ƙofar toilet ɗin ta sannan ta fito suna kammala girki ummi ta zuba a kula ta bata ta ce ki hau muku da shi sama jalila ta ɗauka ta hau sama ita kan ba ta son hawa saman nan kwata-kwata tana shiga ta tarar da shi yana ninki sallaya ya ajiye sannan ya kwanta tare da ɗauko littattafan da yake karantawa abincin ta aji ta ɗibi ta ɗan kaɗan ta fito falo yau gidan shiru kamar ba mutane amira da tagir ba sa nan ummi na ɗaki ita da abba shi ma wancan yana ɗaki sai ita kaɗai a falo ummi kam ta kula mijin nata baya son dogon magana da alama akwai abin da ke damunsa haka ta fito daga ɗakin ta zauna a falo ita ma da daddare kuwa banda juyi ba abin da take yi abin da ya faru ɗazu da safe shine ke damunta ta ya za su nemi ita da kanta ta wulaƙanta gwaggwanta matar da bata san so ba a rayuwarta matar da duk duniya ita kaɗai ke santa ita kaɗai ta damu da ita ita kaɗai ce gatanta hawaye ne ya shigo zubo mata wajen ƙarfe ɗaya ta miƙe ta zauna kawai ta fara kuka shi kam duk abin da take yana jinta don shi san baya iya bacci in ana mutsu-mutsu a kusa da shi jin yadda take kuka ne ya sa shi miƙewa zaune fitilar gefen gado da ke ɗakin ya kunna da sauri ta koma ta kwanta tana share hawayenta kallonta ya ce in kin san kuka zaki ki fitar min daga ɗaki don ban ga dalilin da zai sa a hana ni bacci a ɗaki na ba jalila ta ɗan turo baki wasu hawayen suka zubo mata Hassan ya kashe fitilar sannan ya kwanta. Miƙewa ta tana neman fita. Da yake ɗakin duhu aikuwa ji ta ta bugu da jikin gado. Da ƙarfi ta ce wayyo iska ya firzar sannan ya zauna ya ƙara kunna fitilar ɗakin ya ce me. Ganin yadda take riƙe ƙafarta ne tana kuka ya sa ya kalli gun. Ƙaramin ɗan yatsanta ta buga gashi har gun ya ɗaga yana jini sosai. Dama mai neman kuka ganin ya taso inda take kawai ta ƙara sa kuka bai kula ta ba sai hannunta da ya riko ya zaunar da ita a kan gado tishu ya warwaro da yawa ya rufe gun ciwon idanunsa suka canza zuwa ja daga baya ma gani ta yarinsa idan nasa kamar baya son ganin jinin kallon ta sannan ya ce rike rikewa ta tana kuka miƙewa ya juya ma inda take baya sannan ya ɗan dafa kansa kwalin tishu ɗin ya miƙo mata ta amsa tana kuka ya ce will you please keep quiet haɗiye kukan nata tai tana kallon bayansa juyawa ya inda take cikin zafin rai ya ce are you full shiru ta tana kallonsa hannu ya sa ya ɗago ta ya riƙe kafaɗinta da ƙarfi ya matso cikin zafin rai ya ce me yasa sanda suke miki zancen banza ba za ki ba su amsa ba me yasa sanda suke neman saki abin da zai saki kuka baki sanar da su abin da ke ranki ba ni ne marenin wayanki da zaki zo ki sani a gaba kina mun kukan banza idanun jalila ne suka firfito gabanta sai faduwa yake da sauri da sauri saboda tsananin tsoronsa da ya shige ta bare yanda ya matso dab da ita haka ba namijin da ya taba mata haka ga idanunsa sun canza ga yanda yake mata fada ta gaba daya ta rasa abin cewa. To masu sauraro, a nan ne za mu dakata a mu na yau. Sai ku biyo mu a shiri na gaba don jin ci gaban wannan littafi mai suna Jalila wadda shahararriyar marubuciyar ku ta rubuta Ayusha Muhammad. Ni kuma Auwal Asa nake karanto muku. Za ku iya samun ci gaban shirye-shiryenmu ne kaɗai ta hanyar danna subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa za a sanar muku da zarar mun ɗora sabon shirinmu a wannan tasha taku mai farin jini da ke dandalin YouTube wato Ayusha Muhammad Writer. Mu kasance da ku a shiri na gaba. Allah ya sa damu da alkhairinsa amin.